Babban daraktan cibiyar samar da zaman lafiya da diplomasiya da ci gaban al'umma na jami'ar Maiduguri, Abubakar Ma'azu, ya bayyana cewa littattafan biyu na kunshe da binciken masana kan ayyukan ta'addancin mayakan kungiyar Boko Haram a yankin jihohin Arewa maso gabashin Najeriya da rikicin manoma da makiyaya har ma da rikice-rikicen kabilanci da na addini a jihohin Plateau da Kaduna. Na farko dai waɗannan takardun ba lokaci guda aka zauna aka rubuta su ba. mun tattaro a masana ne daga jami'o'i daban-daban suka zauna suka yi bincike na farko yana maganan tsaro da kare haƙƙin ɗan adam na biyu kuma yadda 'yan gidan jarida da talabijin suke ba da labarai game da tsaro ga masauransu a ciki kuma akwai bayanai na hanyar da za a bi a samu fahimtar juna alaka mai kyau don saboda a kare al'umma ga baki daya. Littattafan da sun mai da hankali ne kan matsalolin tsaro a Najeriya baki daya da ma take hakkin bil'adama wanda gidauniyar MacArthur ta kasar Amurka ta bada gudummawa wajen aikin bincike da wallafawa ana kuma sa ran wannan yunkuri zai matukar taimakawa al'ummar Najeriya kamar yadda yaya Abubakar shugaban tsare-tsare na cibiyar ya kare a kai. Daga cikin binciken da yawanci suka yi dauki kowane bangare daban an yi bincike akan irin wayannan matsalan rashin tsaro kuma aka duba ta ina wannan abu ya shafi haƙƙin adama daga ciki kuma abin da aka yi kokarin a yi shi ne a nemo mafita a ba da hanyoyi da za a maganta wayannan abubuwa wanda suka yi rubutu akan wayannan bangaren duk sun duba yanayin da abin ke faruwa suka kuma fito da hanyoyi da suke gani cewa idan aka amfani da wannan hanyoyin zai taimaka wajen maganta wayannan matsaloli daga ciki akwai kira ga gwamnati da duk wanda ake tunani cewa in suka saka hannu za a iya maganta wannan matsaloli duka an kawo zancen su a cikin wannan littafi wanda wanda ya gani zai ga ta inda za a kokar da a ga cewa maganta wannan matsaloli la'akari da irin gudunmawar da kafafen yada labarai musamman na zamani a yanar gizo ke takawa wajen bayyana bayanai da suka jibanci tsaro da take hakkin bil'adama an yi kira ga 'yan jaridu da su yi taka tsantsan tare da gabatar da sahihan bincike don guje yada labarai da ka iya ta da zaune tsaye a cewar Kabiru Dakata na cibiyar wayar da kan al'umma akan shugabanci na gari da tabbatar da adalci kaja. Kafar sada zumunta ta zamanto ta kafa da yanzu dole zamani yana tafiya da ita amma kuma kamar kowane abu tana da alfaninta tana kuma da matsalarta saboda haka abin da ya kamata shine su al'umma su daina ɗauka su daina aiki da abin da suka gani ta kafar sada zumunta lokaci daya yayin da kaga abu a kafar sada zumunta dole ne sai kayi bincike ka tabbatar da cewa wannan abin da aka sa yana da inganci yana da daga inda aka samo shi sannan kuma yana da zai iya taimakawa mutane idan bai cika waɗannan ƙa'idodi ba so ba shi da amfani ma kai amfani da shi sannan ba shi da amfani ka yaɗa shi ana dai fatan sakonnin da aka tattaro cikin littattafan za su isa ga al'ummar Najeriya tare da amfanin su ta hanyoyi daban-daban wajen rage matsalan al'amuran tsaro tare da tauye hakkin bil'adama a ƙasar Shamsiyya Hamza Ibrahim muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.